eto eh abin da dai nassin hadisin ke gwadawa cewa in kai ɗaya daga ciki ba an ce sai kayi gaba ɗaya ba kuma kuma ina zuwa kuma eh, in kai sau ɗaya yayi in dai har kayi ne daga me in har Allah ya baka irin wannan karfin zuciya za ka ga sauran abubuwa za ka me za ka ci gaba da kulawa da su domin biyayya wa Allah suna da me akwai akwai ga wata malam dan bari ma biyayya wa Allah subhanahu ta'ala suna da me suna da alaka da me da junansu in dai har ka yi har ya kai matsayin ka kai wancan abun za ga sauran abubuwan kuma za ka ci gaba da me da kulawa da su idan kula kuma duka abubuwa ne waɗanda wato mutum yana sai yayi kokari ya dage ya kije ya kawar da san zuciyarsa kuma ba ya yi faɗa da sallansa gabanin ya iya cimma ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda guda me guda bakwai domin za a ga abubuwa ne waɗanda wato wani abu na ziga ka ka aikata su musamman ma irin wannan zamani ban san me kake ne na'am alaikum assalam na'am eh na'am to barin barin gawo ai kwata kwata karsa mm. ai gaskiya ne jabir jabir inda na faɗi jabir a lokacin kuskure ne saboda kisar kashe jabir baban jabir bin abdullahi abdullahi bin haram kenan ko da abokinsa amur bin jamuh a cikin cikin a uhud kisa ce mashuriya ka gane ba ita ne wannan ba wannan sahabin shine huzaifa ibn hisl yamani in ni na faɗa wancan abin na faɗa kuskure ne in kuma dama kai ne ka kuskure ji to alhamdulillah Allah ya gafarta mu ni da kai zancen farko da ka faɗa cewa me imamun nawawi ya hasan hadisin to ya ba sani ba gaskiya cewa ya inganta ko bai inganta ba amma don ya inganta ba dole zamto ya sashi yami ba ya inganta ba imamun nawawi malamin hadisi ne amma ya fi wato ƙarfi ko da shahara da fitowa da wato abunan ba da gudunmawa sosai bangaren fiƙihu sama da bangaren me bangaren hadisi bangaren fiƙihu duk da cewa ya rubuta littafi akan abin da shafa hadisi ya sharhin sai muslim al-minhaj shine fitaccen sharhi na sai muslim na imam nawawi yana da littafi akan abin da shafi sunayen mazajen hadisi ma da abin da shafi kuma sunayen kabilun larabawa alkuna me um, alkuna ba zan iya tana eh, astaghfirullah wani yana da littafi a wannan fagen da ba zan iya wa suna littafin kai tsaye ba don kan na yi kwaskwari ma wannan abu to amma don ya inganta ba dole zan to inganta ce ba bari faɗa maka a mukaddimar arba'un hadis ka taɓa wa ko kullum daga inda mala amalu bin niyyat kike fara ya yi magana a kan falalar me hadisin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa wanda ya haddace me hadisi 40 wa san hadisin ya kawo hadisin daga bangalori daban-daban yadda kika cewa mazalla ce wanda ya haddace hadisi 40 ko za su zamto masa abinci abubuwan da za su cece shi ranar me ranar gobe kiyama duk da cewa wannan hadisin bai inganta ba hadisi ne munkari hadisi ne mawdu'i amma imamu turmizi ya mai imamu nawawi a mukaddimar yami ya kai ya kawo ya shiga ya fita sai ya ga yami ya so kuma dama haka duniya take tunda dai abu ne na za ka iya samun sabani tsakanin malami da kome da kuma wani malami yanzu misali malam albani ba ne fitaccen malamin hadisi a wannan zamani ba malam albani ai da yawa akwai hadisin da ya inganta wanda duniyar hadisi bata mai ba bata sallama masa ba shi yasa za ga wasu daga shi mazajen musamman manya-manyan malamai da tsakaninsu ma shi yasa ma har malam usman yake cewa idan malam albani ya inganta hadi ya rauna na hadisi ka riki wannan abu me da me da da malam muna magana ka zo ka bayan mu kana magana ka ta malam awa idan ya inganta hadisi ka me ka rike shi hannu biyu ka cije shi da me da dasorinka amma idan ya rauna idan ya idan ya rauna na hadisi idan malam albani rauna na hadisi da wahala hadisin ya tashi da matukar wahala saboda na da tsanani wajen mai raunanawa amma dan malam albani ya inganta hadisi wani lokaci za ga malaman hadisi ko na zamani ma yan uwansu malaman hadisi ba sa mai ba sa tarayya da shi bari buga muku misali akwai hadisai hadisin salat sabi ko san salat sabi ko akwai jayayya tsakanin malamai tun na dacan imamu ahmad ya ce hadisi ne munkar imam ibn al-qayyim ra'ayin shi ne me munkari ne ibn al-qayyim hadisi ne me munkari ibn taymiya hadisi ne me munkari amma malam albani ya ce hadisi ne hasanul li zatihi misali hadisin binan addu'a bayan sallah اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أتي محمد الفضيلة والوسيلة وبعث المقام محمود الذي وعدته يعني إنجنتا رواية طبراني لأن كرنت أمكو لأنكو ibn bin baz na inganta ta innaka la tukhliful me mal albani na raunata hadisin misali eh, assalamu qabla al-kalam wa man bada bil kalam wa bil kalam fala me mal albani na inganta shi imam samhudi cikin al-gummaz al-lummaz fil mawdu'at al yana cewa hadisi ne wanda ke mawdu'i suna nan da yawa misal misalsalu tsakanin wannan hatta ittijahin malamai a wannan zamanin. a wajen ingantawa da launanawa akwai salo guda biyu amma duka sabanin fa akan yan wasu hadisai ne ba wai sabani ne mai yawa ba balle ya zamto ya ji jiha maka shakku akan hadisan baki daya akwai a wannan zamani akwai ittijahi guda biyu akwai ittijahul mutaqaddimin da ittijahul mai mutaakhirin me suwa ina ne ina ne ina ne ina ne aina taqaddum wa aina ta'akhur fasil tsakanin taqaddum da ta'akhur a gurin malaman hadisi shine da khatib al-baghdadi wanda ya mutu je shekara 400 da wani abu kusan misali shekara 900 duk wanda ya biyo bayan khatib al-baghdadi a gurin malaman hadisi mutaakhir ne wanda ya zo gabanin khatib al-baghdadi ana kira sa me mutaqaddim ne saboda imam al-khatib al-baghdadi ya shigar da wani salo a ilimin hadisi wanda babu shida ya shigar da wasu abwab wanda babu su a mustalahul hadisi misali ya shigar da babun al-mutawatir wal ahad ka san ba babi ne na asalin mana malaman hadisi ba babun yan usul fiqi ne hadisi mashhur da al-mustafid da hadisul ahad wannan babin na usul fiqi ba da babi ne na malaman me malaman hadisi ba to imam al-khatib al-baghdadi cikin littafin sa al-kifaya fi ilmin riwaya shi ya fara shigar da wannan abun cikin babin me babin mustalahul hadis amma littafin da aka rubuta gabanin wannan lokaci kamar littafin ar-rama hurmuzi al-muhaddis ko kamar littafan tirmidhi dinsa kamar littafan imam shafi'i a cikin ar-risala duk ba sa wannan abun a matsayin abwabu mustalal hadis kuna gane minki cewa in gaba ko tsaya ina gudun kada na yi ta yin abu nan na malam akwai guda biyu yanzu akwai itijahin malam albani da almajiransa ana kiran su itijahul mutaakhirin mala albani yana da yana cikin anan gurin ittijawar mutaakhirin yan baya su ne waɗanda bayan an samar da kutubul mustalah tun daga littafin ibn salah ko ko irin littafin ibn nuqta ma Haba ibn salah har zuwa baya bayan ilmul mustalah ba da an istaqarra ilmul mustalah min larabci ba da an istaqarra me ilmul mustalah ko a ah, kamar da ya faɗa cikin muqaddimarsa ta ah, a sirsa ta hadisi da'ifa ka je ka duba muqaddimarsa yake cewa shi kaidar da zai wajen inganta rawanar hadisi ko ingantawa shine yakan tafi ne kan abin da ya zo a cikin kutubul mustala kan ka'idojin da aka bayar ko da an samu wani mutaqaddimi ya raunana in dai ka'idojin wal hadisi sun bayar shi zai mi zai zai inganta in dai sun inganta zai inganta ko da an samu takaddimai suna ingantawa in dai ƙa'idojin mustala sun launa na shi zami wannan suna kira sa maslakul mutaqaddimin a mutaakhirin a ilimin hadisi akwai wasu abubuwa da daban akwai kuma maslakul mutaqaddimin al mutaqaddimin su ne waɗanda su ma suna bin duka abwabul mustala amma akwai wasu hadisai waɗanda in ka bi zallan ƙa'idojin mustalahul hadis ne hadisi ne waɗanda suke ko sun inganta ko kuma sun me ko launana, ko laurana amma abin damuwar shine an samu wasu magabata malamai da cancan wanda suka launana ko suka inganta to in an samu takaddimin kusa da sahabbai kusa da tabi'ai suka laurana wannan hadisi ko da ilimin mustala ya bayar a inganta su ba sa samun nutsuwa su me su inganta suna barin sa matsayin me mai launi ko da ƙadurin mustalah sun bayar cewa a launana in dai sun inganta suna barin samu tsaye mai ce galibi a wasu hadisi na yan kaɗan amma babu a wani babi ne a babin irtiqa'ul hadith da'if me ilil hassan hasan li ne a wannan babin ne ake samun rigimar kwatakwatar. kwata ko san hadisi ko idan an sa in ya zo ta hanyoyi daban-daban yana da launi akan iya yakan iya sa akan iya shiga wani yanayin da akan iya jona launa na dan stylist zamto masu mai. masu ɗan dama-dama الفقهاء وجل أهل العلم فإن أتى من طرق أخرى ينمي إلى الصحيح أي لغيره كما يرقى إلى الحسن الذي قد وسم ضعفا لسوء الحفظ أو إرسال أو تدليس أو جهالة إذارة أو مجيئه من طرق أخرى وما كان لفسق أو يرى متهما يرقى عن الإنكار بالتعدد بل ربما يسير كالذي كالذي بدي wannan wani karatu ne a musulun da su a dan wannan gabar ne sai ake samun rigima za ka gama da albani ya inganta wasu ce bai inganta ba ya raunana ko wasu ce mai a ingantacce ne a wannan babin ne kuma kan wasu hadisai ne waɗanda duka ba su wuce bai ba hadisai ɗari ba wallahu ta'ala kamar yadda wani malami ke gani da yake kokarin yin istiqra'i akan rigingimin da ya shiga tsakanin a wannan zamani wanda suke du'at wanda suke ja gaba a wancan fagen ba za ku san su ba in ba kana yawan bibiyan harkan hadisi bane ba akwai Dr. Hamza al-Mulaibari akwai Sheikh Sharif hatib al-Auni wani malamin hadisi wanda ke kuma shi jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne wanda cikin malamai masu zama su yi karatu a wannan zamani akwai shi wanda yana karanta littafan da ba a karantawa ma littafan da sai dai kusa akwai marji'i akwai reference akwai me akwai marji'i akwai master akwai wanda ba wanda yake ce maka zai karanta littafin daga farko har sai me sai karshe sai dai wani abu ya faru sai a koma cikin littafin ame a duba matsala irin tarihi ibnu abi khaisa ba ba wanda zai ce maka ya karanta wannan littafin to irin har irin wannan littafin wannan malamin karanta sai yake daga farko har me duka su ba wai yan dagaji bane ba malaman hadisi ne na gaske su ma irin su abdullahi irin su abdullahi bin abdurrahman sa'ad haka ne sunan malamin abuna wani malamin hadisi a riyad malamin hadisi na gaske wanda a wannan zamanin cikin waɗanda suke mahaddata hadisai hadda ta gaske da isnadi ana saka cikin ja gaba akwai irin su malaman hadisi ko ko a misra malaman hadisi su hawa hadisiya da ke misra za a ga su malam abu isaac al-huwaini suna itijahin malam albani amma an ka dauki malam mustapha al-adawi itijahin sa itijahul mutaqaddimin ne in ka dauki itijahin abunan abunan tariq awadallah eh, mai lugatul muhaddis yana littafi mai sunansa lugatul muhaddis littafi ne mai kyau da ma ɗalibin ilimi wanda yake so ya fara karatun ilimin hadisi a gani na da kuma ganin malamai da sun faɗa cewa ya fara daga littafin lugatul muhaddis ba littafin mai ba ba littafin bai kuniya ba dan bai kuniya kawai rubus ne amma littafin da zai fara dora ka akan kaidojin hadisi wato babu kamar littafin lugatul muhaddis ya qulu tariqun abu muazi لله حمدي وبه مآذي مصليا على النبي المختار وآله وبعده وصحبه الأطهار وبعد إنها وبعد إن هذه منظومة أبياتها واضحة مفتومة مفتومة ودي كرشن أبن دي فدا با ناين نيمان تنو أبو الله يبام لادا ku yi haƙuri na tabbata cewa da yawa ba gane mai na faɗa ba wani ainihin ko? ok to wurin na ya tambaya amma da akwai wanda suka gane na na mala ta mu koma tsarin karatunmu na mala tambaya na ƙarshe insha Allah malam bana ji duk abin da yau da bayan an kammala kiran sallah mai ake farawa da shi salati wa annabi ko kuma ah, du'awu alwasila ko akwai ruwaya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ingantacciya ko eh, idza sami'tum almu'adhdhina faqulu mithla ma yaqulu almu'adhdhin ko thumma sallu alayya sai ku yi mun me sai ku sarfi ko was'alu li ash-shafa'ata ah, was'alu li al-wasilata fa innaha manzilatun ko la tanbaghi illa li 'abdin min ibadillahi wa arju an akuna ana huwa akwai ƙari wasu ruwayoyi da suke gwada cewa an rawato cewa sayyidina umar yana faɗa yana cewa bayan an bayan yayi ya roƙa manzon Allah alwasila yana ƙarawa da cewa raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama nabiyan wa rasula na'am malam saboda haka salati ake yi sannan gabanin ayi wannan abun da nassin zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am wa alaikum assalam ah, yau ka fara zuwa karatun nan ko na tsammanin lokacin da muke kitabul azan mun tattauna waɗannan masail eh, shi ma zai yi shi ma zai yi kuma mu ma za su mi za su yi shi kawai wanda ba zai ba ba zai maimaita ba ba zai maimaita ba wallahu ta'ala alam na'am na'am malam ba za mu amsa maka ba kai za mu amsa maka ba na gani da naga wasu ke am idan misali na zo sallar da kasar sai na samu liman sun yi sallah amma na samu wasu daga cikin rakawoɗinsa sai na tashi ina cikonawa sai wani zuwa jona ne hmm. shin wannan bayanin ka ta yi kuwa a hadisun ya yi kun gane karatun ka'id malamai sun yi ijima'i cewa almasbuku wanda yake sallah ko ijima'i ne eh, wallahu a'lam bi sihhatihi amma da ta takadu kalmatul ulama an tastami' muna gani bashi aka haka cewa almasbuk kal musallimi wahdahu shi wanda yake sallah wanda aka wanda me wanda ya rasa wanda aka tsere masa yake ramawa hukuncin sa kamar hukuncin wanda yake sallah shi ɗayansa ne shin cikin abin da ya halatta ga wanda yake sallah shi ɗaya ya halatta a shi jam'i ko bai halatta ba ya halatta ba ku ne ke tambaya ba ni da babana zancen mu babana barin da sake dawowa masbuki suna mutumin da aka tsere masa da wani rako da wasu rako'i yake ramawa sunansa masbuki malamai suka ce kai masbuki matsayinka ɗaya da shi da wanda yake sallah shi ɗaya wanda dama kwata-kwata shi bai shiga bai samu jam'i ba shi ɗayan sai yake sallah wanda bai shiga jam'i ba suka ce ɗan juma ne da me ɗan jumai duk hukuncin da ke kan wancan yana kan wannan yanzu ka ga wanda yake bin bayan liman inda zai yi wasu kurakurai wa yake ɗauke masa liman in bai yi karatu ba karatun liman ba ya isar masa ba amma masbuki wanda ya aka tsere masa daga zarar liman ya yi sallama kenan ya yaye kenan yana cin gashin kansa saboda haka yanzu in bai yi karatu ba yana da sallah ko bai da sallah idan ya yi kuskure zai yi sujudu sahawi ko ba zai yi ba zai yi to sai malamai suka kaga me ya saka saboda yanzu hukuncin sa kamar wanda yake sallah me shi eh, hukuncin sa kamar wanda yake sallah shi ɗaya ne tunda kuwa malamai suka ce shi kamar wanda yake sallah shi ɗaya ne to sai mu dawo mu ce to shin wanda yake sallah shi ɗaya ya halatta a bi shi ni da ku kar wani amsa mu ba bai halatta bi shi wanda yake sallah yanzu ka zo ba ka zo masallaci sai ka same ni ina sallah ni ɗaya na ni ba ba ba samu ba ba ban wani liman ba kawai dai ni ma ina sallah azhar ne ni ɗaya na alhamdulillah ya ka shigo kai ma kana so kai sallah azhar ya halatta ka bi ni ya halatta ka bi ni to malamai suka ce da shi da wanda yake sallah shi ɗaya da masbuki kamar yadda shi masbuki idan ya yi kuskure ko laifin na kansa haka mai sallah shi ɗaya ma laifin na me ko kuma yanzu misali da ina da lima anguwar mu shi kenan na sallah ɗaya ma na laifin na kan liman kuma yana gida a tun da sun zama ɗaya kenan ɗan juma ne da me daidai suke in ya halatta ya halatta ya halatta abun mutum wanda ya sallah shi wanda yake sallah shi ɗaya ya halatta to tun da daidai suke da masbuki shi ma masbuki ya halatta abin shi haka malamai ba da wasu